Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Africa na zangon FM akan mita 102.5. sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu a koda shi kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Juma'a 11 ga watan Agustan shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana amma karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. To, sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kaɗu da yadda wasu 'yan fasakorin bakin haure suka nutsar da su cikin ruwa da gangan a daura da gabar ƙasar Yemen. mutane akalla uku sun ji rauni a jiya alhamis bayan da wata mota makare da bama-bamai ta tarwatse a magadishu babban birnin kasar somaliya sannan shugaban amurka donald trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan koriya ta arewa jiya alhamis to a najeriya iyaye abin nan maiduguri na ci gaba da tsokaci kan zargin da hukumomin kasar suka yi na cewa wasu daga cikin iyayen na sadaukar da 'ya'yansu mata ga mayakan boko haram domin kai hare-haren bama-bamai wanda ba mu tsamma akwai mutumin da shi ba dan boko haram ba ne ko kuma bayi da alaka da boko haram a duk cikin masifan nan da yake ya ɗauki yaron shi ya ba ma 'yan boko haram ko me ke sa ake samun yawaitar faɗan 'yan daba da fashi da makami da suke kai ga asarar rayuka a wasu unguwanni a birnin yamai na jamhuriyar nijar da duk kaga eh, an yi kashe-kashe tsakanin samari to eh, ku tabbata waɗannan an hatauki miyagun kwayoyi ne za ku ji ƙarin bayani sannan Jimai Ali na nan tafa da shirinta na lafiya, amma duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kaɗu da yadda wasu 'yan fasakorin baƙin haure suka natsar da su da gangan cikin ruwa daura da gabar ƙasar Yemen. Baƙin haure kusan 300 daga ƙasashen Habasha da Somalia. aka watsar da su cikin ruwa daga wasu jiragen ruwa biyu a ranakun laraba da alhamis hukumar kula da masu ƙaura ta ƙasa da ƙasa ta ce akalla 66 daga cikin baƙin hauren ruwa ya ci su kuma waɗanda suka rayu sun bisne yawancin matattun a cikin wasu kaburbura marasa zurfi a gabar yamin da ke lardin shawwa da ke kudancin ƙasar har yanzu ba a san inda sittin da biyar daga cikinsu suke ba kuma waɗanda suka rayu sun zaɓi barin gabar mai magana da yawun guterres ya faɗi jiya alhamis cewa majalisar ɗinkin duniya na mai jaddada cewa wajibi ne al'ummar duniya ta ba da himma ga batun hana aukuwar tashe-tashen hankula da kan sa mutane da dama yawan ƙaura waɗanda al'amuran kan jefa su cikin haɗurra. mutane akalla uku sun ji raunuka jiya alhamis bayan da wata mota makare da bamabamai ta tarwatse a mogadishu babban birnin somaliya hukumomi a somaliya sun ce mota ta tarwatse ne akan titin makka almukarrama mafi cike da hada-hada a birnin na mogadishu 'yan mintoci bayan da jami'an tsaro suka tsaye da motar wani jami'in gwamnatin somaliya wanda ya buƙaci a sake sunansa ya faɗa wa muryar amurka cewa an daƙila harin bayan da jami'an tsaron da ke bin motar suka hana ta ci gaba da tafiya jami'in gwamnatin ya kuma ce har yanzu ba a san ainihin inda wato aka yi niyyar kai wannan hari ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan koriya ta arewa jiya alhamis yana mai cewa muddin koriya ta arewa ta takalo yaƙi tofa a ta bakinsa sai sun ga abin da ba su taɓa tsammanin na iya faruwa da su ba a gargaɗinsa na baya-bayan nan mai cike da gurnani trump ya ce watakila ma ka sa na farko inda ya yi barazanar babbake ƙasar ta 'yan kwaminas da wuta mai azaba saboda shirinta na nukiliya watakila tsananin kashedin bai kai yadda ya kamata ba da aka tambaye shi kowane irin kashedi kuma zai yi da zai fi na farkon zafi sai trump ya gaya ma manema labarai a gandun wasan golf mallakinsa wanda ke Bedminster na jihar New Jersey cewa za su gani ya kamata Koriya ta Arewa ta shiga taitayinta idan ba haka ba za ta shiga irin rigimar da ƙasashe ƙalilan ne kawai suka taɓa shiga a duniya trump ya yi magana 'yan sa'o'i bayan da koriya ta arewa ta ce tana gab da kammala shirye-shiryen ƙaddamar da hare-haren makamai masu linzami guda hudu kan ruwayen da ke daura da gabar yankin ƙasar guam mallakin ƙasar amurka wanda shi ne na baya-bayan nan a takalar da koriya ta arewa ke yi a cacar bakarta da amurka gwamnan jihar louisiana john bell edwards ya kafa dokar ta ɓaci bayan da ambaliyar ruwa ta game birnin new orleans a wannan makon saboda lalacewar tsarin famfo edwards ya ba da sanarwar jiya alhamis mai cewa za a fara makara idan aka samu ƙarin ruwa mai yawa a yankin fiye da yadda ake zato a cikin 'yan kwanakin da ke tafe ya ce ya kafa dokar ta ɓaci ne a matsayin rigakafi da zumar yin ɗamara ko da ambaliyar za ta ƙaru a cikin birnin na new orleans wani al'amari na akwa ne a wani mawuyacin lokaci musamman maganin cewa ana cikin tsakiyar kakar makwaciyar guguwa magajin garin birnin mitch landro ya ce hukumar birnin za ta shigo da wasu ƙarin janaretoci saboda karfafa waɗanda ake da su a yanzu kuma yana ganin cikin kwanaki biyu masu zuwa za a girke su wani haɗarin motar bas a yankin tsakiyar china ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 36 kuma wasu wasu, wasu sha uku sun samu raunuka a lardin shazin a cewar hukumomi motar ta taso ne daga shangu headkwatar lardin shushan da ke da daren jiya alhamis inda ta doshi birnin longyang da ke lardin henan a cewar 'yan sanda gab da tsakar dare sai motar ta yi karo da katangar hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke kinlin wanda shi wani ɓangare ne na babbar hanyar jan zuwa hanzong rahoton kafar labaran gwamnati ta shinhua bai yi bayanin ko haɗarin ya kuma shafi wasu motoci ba wato an fai samun haɗurra a kan manyan hanyoyin china saboda yawan gudu da kuma a direbobi marasa haƙuri waɗanda yawancin lokuta ba su barin isasshiyar tazara saboda yiwuwar jan birki kwatsam a kan hanyar mai cike da ababen hawa tsoron hanya kan yi sanadin mutuwar mutane wajen 260 a biranen china kowace shekara labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da fatan za a yi mana wannan wato aikin gafara dangane da wannan dan tangada da muka samu za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda iyaye a birnin maiduguri da ke jihar borno a arewa maso gabashin kasar ke ci gaba da tsokaci kan zargin da rundunar sojin najeriya ta yi na cewa wasu iyaye na ba da 'ya'yansu mata ga 'yan kungiyar boko haram domin a yi amfani da su wajen kai harin kuna bakin wake rundunar sojin najeriya ta yi zargin ne a karshen makon da ya gabata zargin da iyayen suka ce ba shi da tushe ballantana makama daga birnin na maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu ganin cewa wannan batun da ya shafi al'umman arewa maso gabacin najeriya kuma akan aiwatar da kunnan bakin waken ne mafi yawa a birnin maiduguri hakan yasa ne nemi jin ra'ayin wasu iyaye game da yadda suka ɗauki wannan sanarwa ga dai abin da wasu suke cewa abin da shugabansu ya faɗa a yadda kowa ya sani a yanzu ya waye ya san menene manufan boko haram kuma menene a su ba wani ɗansa da nake gani da yake da rai in ba taɓaɓe ba ne ya ɗauki ɗansa ya ba boko haram ko wani shugaban boko haram a je kuma a yi ƙunan wake a kashe masa ɗa da uwar ya'ya ko ya ko ɗa ko ya ban amince da wannan ba kawai ni nake tsammani shi tun da yanzu sojoji sun yi kura yanzu nan akan wannan yakin kuma shi ga shugaban sojoji buratai ya ba da wurin kwana 41 akan cewa a kamo shi ko da rai ko a mace to shi ne naga yake yin propaganda kawai da ya ja yin jama'a akan abin da sojoji ko yan tsaro suke yi wanda ba mu tsamma akwai mutumin da shi ba dan boko haram ba ne ko kuma bayi da halaka da boko haram a duk cikin masifan nan da yake ya ɗauki yaron shi ya ba ma 'yan boko haram su je a sa musu bom a jiki suna kashe dan adam mu dai muna ganin wannan maganan dai kawai yayi maganan shi dai kamar propaganda amma bare taba yiwuwa mutumin da ya sha wuya an kore shi an kona mai gidaje ya je ya ɗauki yaron shi ya ba ma 'yan boko haram suna kashe mutane ba mu dai kawai ba mu abin nan da wannan maganan ba a gaskiya mun ji wannan bayani amma kuma dai ba mu yarda da wannan maganan ba a zaman ko kai musulmi ne ko ma dai ba musulmi ba ko kai a ce addini ga kirista ne ka haifi yaro ka sha wahala ka rayar da yaro yaro ya tashi ba zai taɓa yiwa wai ka ɗauki yaronka ka ba boko haram ka san cewa za su je su yi kunar bakin wake ne ka ba da ɗanka ko yarka ba zai taɓa yiwa ba ne gaskiya wannan al'amarin akwai ayan tambaya a kai don ina gani yawan yawan wa'anda ake kamo su wanda suka kubuce a hannunsu za ka ga yawanci waɗanda suka sato ne suka yi amfani da su ina gani zai wuya dan boko haram kanshi ya ba da dan shi a wannan abu belle a ce wani wani yanda yana gari ya ba da dan shi su zuwan ka duba yawanci waɗanda ake kamo su wanda sun zo da shi an kunce da sauransu za su gaya maka an sato zuwa gari kaza zuwa kaza ɗaya cikin biyu ne ko dai boko haram fam ɗin sun shiga cikin gidan sun kwace ɗan da ƙarfi ko kuma a'a shi ɗin shi da kanshi boko haram ne mai rikakken ra'ayi na cewa ɗan sheje wannan eh, abin. Wasu iyayen yara da ke birnin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayin su game da batun da zargin rundunar soja ta yi na cewa wasu iyayen kan miƙa 'ya'yansu ga 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram don a kai harin kunnan bakin wake cikin al'umma. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna idan allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji korafin da al'ummar yankin arewa maso gabashin najeriya ke yi kan cewa babu wakilansu a cikin wani kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa wanda zai binciki zarge-zargen da kungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen waje ke yi wa dakarun ƙasar game da zargin cewa jami'an tsaro na cin zarafin al'ummar yankin amma yanzu kuma bari mu je ga jamhuriyar nijar inda matsalolin fashi da makami da faɗan daba suke so su zama ruwan dare a wasu unguwannin birnin yamai al'amuran da jami'an tsaron ƙasar suka ce suna kai ga ɗumbin asarar rayuka a wani taron manema labarai kakakin 'yan sanda kyaftin mai nasara adili turo ya yi wa 'yan jarida ƙarin haske kan girman wannan matsala amma ya fara ne da adadin rayukan da suka salwanta daga farkon shekarar nan zuwa yanzu a wannan rahoto na sule munibarma barma an samu kama mutum goma sha ɗaya wanda an ka kashe haka cikin eh, birnin yamai mutane uku an kashe su na cikin gidajensu lokacin da za a zo a yi musu sata eh, mutum shidda ba yi su ba sai cikin karcen gi ba idan kisan kan da barayi ke yi wa jama'a bayanai daga hukumar ta 'yan sanda sun yi nuni da cewa abubuwan da ke faruwa a unguwar gi na kama da halayyar 'yan daba. bisa kamar yadda mutane shida da an kashe cikin garin gi uku cikin wanda mutane hada ne tsakanin su suna hada tsakaninsu su wannan soke wannan shi ya ka wanda so mutane uku na farko wata uku zuwa yau kwamsiyar ta francophonie tare da sauran unité na police sun ci gaba da yin eh, operation ratissage da patrick cikin ungo kwartagi kuma sun samu sun dora hannu bisa kan kamar mutum 700 cikin mutane wannan 700 mun samu mutane wanda ana tuhumar su da laifuka da dama. Ƙungiyoyin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi na alakanta yawaitar kashe-kashen mutane da sace-sacen dukiyoyin jama'a da yadda matasa suka tsunduma ga shan ƙwaya. Malam Ganda Sale na shugabancin ƙungiyar Adena. duk kaga eh, an yi kashe-kashe tsakanin samari to eh, ku tabbata waɗannan an hatauki miyagun kwayoyi ne tunda tsakaninsu eh, in sun tada babu mai rike su a yayin taron manema labaran na hukumar 'yan sanda an gabatar wa 'yan jarida mutane takwas daga cikin waɗanda bincike ya gano su da laifin kisan kai ko da yake har yanzu da sauran rina. Kwanakin baya mun ga cikin wata jeli an yi wani reportage bisa kan wani dan lakulon da an kashe bakin butigin ne shi. na mutane su ma mun samu mun dora hannu saman su. Samar da aikin yi ga matasa wata kwakwarar hanya ce da ke kare su daga aikata aikin asha. to amma kuma faɗakarwa tare da ƙarfafa matakan dakile hanyoyin bazuwar miyagun ƙwayoyi shine abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali a kansa. Tubarikalla a kasar tamu sabon tashi suna da yawa kun babu aiki kowa bai so aikin na wahala. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi mun jiya sha tan labari. jama'a ga zance zani. Sai ka faɗi mun jiya. Inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa. Wannan gaskiya ne sha tan zamani. Amma inda sha ta To a gaida sile karfe ɗaya na tsakar dare ne da kwata a nan Washington DC kuna kuma tare ne da sashen Hausa na murya Amurka ga shi da lafiya. Babu mai hoji da ke Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da jin fa'idar shayar da yaro da nonon uwa daga bakin Dr. Rukwayawa mako kwararriya wajen kula da lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. A hira da wakilin sashen Hausa, Nasiru Elhikaya ya yi da ita akan muhimmanci da alfanun shayar da yaro da nonon uwa. Because a lokacin da yaro ya kama kan nono yana tsotsawa, akwai wani saƙo da yake kaiwa cikin kwakwalwa, yakan ga saƙon yakan je a kwakwalwa cewa an fa haihu. ba ciki kuma an fa haihu sai kwakwalwa ita kuma a ah, an haihu to me nake jira ai sai saƙo ya dawo idan saƙon ya dawo yakan dawo ya koma ga mahaifa cewa mahaifan nan ki fa tsuke bakin ki ki koma normal size ki saboda abin da ke cikin ki fa ya fita wannan abun yin haka ɗin yana taimakawa ƙwarai da gaske daga hana zuban jini da mace za ta yi mai yawa mai tsanani a bayan ta haihu abin da ake kira pph wanda mata da yawa sun san cewa zuban jini bayan haihuwa mata da yawa ya kai su lahira kuma shi ne babban abin da yake kan gaba wajen mutuwar matanmu a lokacin da suka ɗauki ciki da kuma bayan haihuwa wannan zubar jinin shi ne yake gaba kafin wasu dalilai na mutuwar mata ya biyu baya don haka idan uwa ta shayar da nonon nan a wannan lokaci da an haihu cikin tsakanin minti talatin zuwa awa daya na bayan haihuwa ba karamin taimaka yake ba na wajen tsaye da jini ko rage zuban shi kuma jinin biki ba zai zama dogo ba ba zai zama ya ɗauki dogon lokaci ba kafin ya ɗauki saboda shayarwa sannan kuma shayarwa yana daga cikin abin da yake taimaka ma wasu mata wajen ba da tazara ma 'ya'yansu ba tare da sai sun sha wani magani ba wasu na ce daga cikin mata a fahimci ne da idan basira saboda wasu matan allah ya hore masu a lokacin da suke shayarwa ba sa al'ada a kuma ba sa al'ada akwai abin da ake kira hormones wasu sanadarai na kwakwalwa waɗanda su sukan gaya ma kwakwalwa cewa ki bai da saƙo ga mahaifa cewa fa ana fa shayarwa kada wani ciki ya shiga don haka ko da ta sadu da mijinta yakan kaɗar kaɗar sai ka ga ba za ta ɗauki ciki ba sai dai ranar bayan ta yayi in ta yayi sai kwakwalwa kuma ta aika ta yi aiki da cewa an fa daina shan nonon nan don haka don haka mahaifa ki shirya wani ciki zai zo so a haka allah ya shirya abubuwan shi wanda mutane ba sa fahimta ne ko kuma ba su sani ba saboda rashin sani shi dama yana nan komai sanin ka baka san wani abu ba so duk waɗannan abubuwan su ne muke ci gaba da faɗakar ma mata cewa amfanin shayar da nono amfanin shayar da nono ma uwa amfanin shayar da nono ga ɗan To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan da ya kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara da wasiƙar malama Bilkisu Mudasiru Muhammad a can tafawa balewa. To. ta ce wai idan iska ya hura mata ido sai ta ji suna mata zafi sukan yi ja sosai kuma su dinga yin hawaye shine take son ta san shin me yake kawo haka to yawanci in iska da abu ya shiga idon mutum kuma yana sa idon ya zama ja haka kuma yana hawaye da yawa to abin da ke shiga idon na farko bai dace da idon ba wani lokaci yakan sa wani barayin idon ya dan dinka kumburi shi ke sa idon ya ja jazur so wannan ya faru dole ta je wani likita a duba akwai magun da ake iya bayarwa wanda zai rage jan idon ya rage ruwa kuma ya rage kaikayin idon amma dole sai ta je wani lokaci inda wannan na faruwa kamar tabaro za ta iya sa in ta san wuraren da za ta je iskan na zuwa haka ko abin na shiga akwai irin tabaro musamman da za ta iya sawa wanda zai mm. iya kare idon shi ma. Eh. amma dole ta je wurin likita ya duba a duba kwarai a tabbatar domin akwai kuma matsala da ke faruwa a cikin idon shi ke sa shi ke wannan yake ja din ko ma eh. menene da za a kokarin a bata magani ko eh domin a waɗansu ɓarayin cikin idon kinsa ya kasu daban-daban ne a cikin idon akwai abubuwa da yato akwai waɗansu wuraren wanda ko iskan ko abin da ya shiga ya kasa waɗansu wuraren su ɗan kumbure ko kuma su zama jajazir haka da wanda jiwon likita a duba yanzu akwai magunguna da yawa kuma da irin wannan tabarun duk zai iya taimakon da kwarai da gaske to eh To Allah ya sa a dace. Amin amin. To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Alhaji Mele safari a can jihar Yobe. To. Ya ce <laughs> yana son ka mishi bayanin amfanin ƙwayar maganin paracetamol a jikin mutum. Wai don ya ga cewa idan mutum ya je asibiti aka rubuta masa magani kowace irin cuta sai ya ga an rubuta paracetamol a ciki. to yawan shansa ba ta haifar da wani illa <laughs> to paracetamol da yana amfani ga ciwo ko zafi kuma yana amfani ya rage tsananin zazzabi eh to amma kuma paracetamol ɗin yana da illa akwai in ka sha yawa da yawa a cikin jikin ɗan adam yana iya kawo illa ga hantar ɗan adam to likita bari kafin ka zo ga <laughs> illar da zai yi din tunda ya ce idan mutum ya je asibiti idan aka rubuta mishi magani sai an hada da paracetamol din nan to me yasa likitoci suke tun da kace yana magani me yasa likitoci suke hada da paracetamol tunda na san ba tare da wani dalili ba za su rubuta ba eh abin da mai yiwa yawancin mutane suka ji arziki la suna da zazzabi ko wani ciwon gaba ko wani ciwon warware na barayin jikinsu to nan duk paracetamol din yana taimakon wannan amma wanda kowane irin abu da wani in ba waɗannan ba to bai cika taimako yawanci abinda likitocin ke tsammani inda yawanci mutane ke zuwa asibiti din kila suna da irin wannan ko zazzabi ko wani ciwon jiki ko wani tsamin jiki haka duk wannan yana taimakawa shi yasa yake haɗa da paracetamol eh amma bai tsammani kowane lokaci ka je asibiti ana baka paracetamol ba bai kamata a yi haka ba to likita ka yi bayani ka ce idan mutum ya fiye shan paracetamol tana barna yana barna eh. a jikin mutum To idan ka ce yawa kima kamar in mutum ya sha na wata nawa ne ko kuma dai ka dan yi mana bayani. To kamar in ka sha kamar nan yadda muke cewa in mutum ya sha kamar milligram dubu hudu. To. Eh. wanda yake so akan sa mg a ciki in ka sha dubu hudu duba dubu hudu biyar a rana bai kamata ka sha da yawa saboda haka ma za ka sha kadan karshen shi da yawa eh kuma in kana sha akwai magunguna da yawa da ke da shi a ciki kamar magunguna ake amfani da mai tsananin ciwon jiki eh kamar ai mutum kamar tiyata ko akan ba su su magunguna akan hada da shi wannan paracetamol din to shi yasa yawanci akan ce a rinka duba kada mutum ya rinka shan abin da ya fi wannan dubu hudu din dubu hudu zuwa dubu biyar eh, milligram din eh ka yi bayani milligram dubu hudu ko dubu biyar eh kamar mutum zai sha na kamar sati nawa ko wata nawa ne kafin ta mai illan na da kace ta yana yi eh kamar yawanci wanda ake sha a gida kamar sukan zama kamar a ah, shi milligram ɗin ɗari uku zuwa ɗari biyar to a rana bai kamata ka sha fi takwas ba to eh kwaya takwas kada ka sha musamman ka tsaya bakwai a rana kenan eh to in kana shan a ya fi wannan yawan haka to wani lokaci nan gaba za ga wani abu na faruwa ga hantar ka, sai kuma wannan kuma ikon Allah ne amma ya kamata mutum ya rinka lura da wannan dan akwai waɗanda duk abin da suka ji sai a je a siyo paracetamol eh bai kamata a rinka shan paracetamol haka da yawa ba illarsa kenan to likita tun da ma ka taɓo wannan batu na cewa yawan shan paracetamol ɗin na iya lalata mu mutum hanta eh. wasu sauran magungunan fa eh shi yasa ai akwai magunguna da yawa suna kamar in kaman aspirin in kana shan aspirin da yawa shi ma yana kawo kamar irin gyamban ciki ko cikin kai so mu jini saboda haka bai kamata mu rinka sha da yawa ba ko kuma in ka sha kamar irin aspirin baka ci da wani abu ba ka rinka cin dan abinci kafin ka sha shi shi kuma baka yi wannan yana kawo ciwon ciki ko kuma yasa cikin ka rinka jini to magunguna dai kowane magani yana da illa hajiya saboda in za ka sha magani eh. ka tabbar ka sha yadda aka ce ka sha Yawwa. Domin sha da yawa bai sa za ka warke da wuri ba hajiya. To kuma idan kar ama aka baka magani ka baka gane ba kana sha sai kai maza maza ka koma gun likitanka. eh ko wanda ya baka wanda ya baka wani magani inda ba gane ba je ka tambaya to maganin da na sha shi haka haka wani illa zai yi mini in na sha haka haka domin kowane magani haji yana da wani illa To kuma in mutum kamar yadda na ce idan mutum ya fara sha din kuma ya fara jin ko yana jin wani ciwo ko abin nan ya koma gun likitan shi Allah ba shi likitan ma na iya cewa ya daina shan magani. In dai kana shan magani ka gaina maka wani abu da baka saba gani ba yawanci ka yi hankali ko ka je wani likita ko ka tsaya sannan ka je ka yi magana da likitan. domin bai kamata magunguna in dai ka so mashi kana gani wani abu ko kana jin jiri ko kuma kana gani wani kana wani irin bayan gida daban ko kana gani wani irin abu daban da baka saba gani ba to ka yi sauri ka kira likita. ko ka je gansha to Allah ya sawaike amin amin idan kunne ya ji aka ce jiki ya zira. Eh, eh gaskiya ne hajiya to Alhaji Mele ya sake wata tambaya to ya ce menene amfanin ganyen auduga ne a jikin mutum Wa ya ga mutane suna kwaɗansa suna ci auduga eh to hajiya ban so wani amfanin cin auduga ba a jikin ɗan adam hajiya a'a ba auduga ba ganyen auduga ganyen auduga eh to hajiya ni dai wannan ban ban san kan amfanin ganyen auduga shan shi ba To ka mana eh, bincike ka Ma bincike amma irin abubuwan ilimin kimiyya da na karanta ban ga wani amfani da aka ce amma ma bincike. To. Eh. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka a nan za mu salama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai da ke in a gaida yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice To a takaice sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya ce ya kaɗu da yadda wasu 'yan fasa fasakobirin bakin haure suka nutsar da su cikin ruwa a ganga da daura da gabar ƙasar Yemen. mutane akalla uku sun ji raunuka jiya alhamis bayan da wata mota makare da babamai ta tarwatse a magadishu babban birnin kasar Somalia. hukumomi a Somalia sun ce motar ta tarwatse ne a kan titin makal makarama wato mafi cike da hada-hada a birnin magadishu shugaban amurka donald trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan koriya ta arewa jiya alhamis yana mai cewa muddin koriya ta arewar ta takalo yaƙi tofa ta bakinsa sai ta ga abin da ba ta yi tsammanin za ta taɓa gani ba Gwamnan jihar Louisiana John Bell Edwards ya kafa dokar ta ɓaci bayan da ambaliyar ruwa ta game birnin New Orleans a wani wato a wannan satin saboda lalacewar tsarin famfo. Wani haɗarin motar bus a yankin tsakiyar China ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 36 da kuma raunata wasu 13 a lardin Shanzi a cewar hukumomi. motar ta taso ne daga shangu hedkwatar lardin shushan da daren jiya alhamis inda ta doshi birnin luyan da ke lardin henan a cewar 'yan sanda gab da tsakar dare sai motar ta yi karo da katangar hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke ƙinlin wanda wani ɓangare ne na babbar hanyar jin zuwa hong kong hotunan wato rahoton kafar labaran gwamnati ta shinhua bai yi bayanin ko hadarin ya kuma hada da wasu motocin ba masu sauro da haka muka kawo ƙarshen shirin namun wannan lokaci sai kuma da an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin allah yadda kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ta ne gabatar da shirin da kuma cuba hero ne da ya haɗa mana wannan shiri sai injiniyan mu mr john da ya daidaita mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc mahmud lalo ke cewa sai ku tare mu a shirin na hantsi idan allah kai mu